assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu ina mika godiya ta ga duk al'umma da suke bibiyan mu a wannan tasha ta asar da wato sunna muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin bi shirye-shiryen mu da zarar mun daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu dai na taro dai na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan a akan ga ta nan sai ku sai ku domin neman ƙarin bayani sai ku kira mun gode a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam bai haka 'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci domin gabatar da wannan shiri mai albarka a hadisun rasul hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sharhin hadisan da kuma fa'idodi da ya kamata mu fahimta a cikin wannan hadisan insha Allahu za mu dinga ɗauka hadisai ɗaya bayan ɗaya duba da saƙonnin da suke ciki a faɗakar da mutane hadisin da aka karanta a san ma'anarsa da kuma saƙon da yake bayarwa ga al'umma a yau mun zo da hadisi na abi huraira wanda bukhari da muslim suka rawaito an abi huraira ta radiyallahu an hadisi daga abi huraira Allah ya ƙara da a gare shi anna rasulillahi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala ya ce kalimatani wasu kalmomi guda biyu khafifatani alal lisan masu sauƙi a kan harshe ni filmizan masu nauyi a cikin mizanin bawa Habiba tani ila rahman ababen soyuwa ne ma'ana Allah yana son su ababen soyuwa ne zuwa ga Allah a rahman su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim wani hadisi muttafaqun alai bukhari da muslim suka rawaito shi A khabaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hazal hadis annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a cikin wannan hadisi anna rabbana rahman tabaraka wa ta'ala hakika ubangijinmu a rahmanu mai albarka da ɗaukaka yuhibbu hatainil kalmataini yana son waɗannan kalmomi guda biyu alƙalilatul huruf wanda suke da harafi kaɗan ma fil mizan amma tare da nauyinsu a cikin mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim limata dammana tahu bin tasbihillahi ta'ala saboda abin da suka kunsa na tasbihin Allah ma'ana tsarkake Allah yin tasbihi ga Allah wa tanzihihi anin naqaisi da kuma tsarkake shi da tsabtace shi daga dukkanin wasu tawayoyi wa amma la yaliku bi jalalihi tabaraka wa ta'ala da kuma abin da bai dace da girmansa ba mai albarka da ɗaukaka wata akidi ala haza tanzihi bil wasafi bil azamati an ƙarfafa a kan wannan tsarkakewa da siffantawa da aka yi da girmamawa an girmama Allah subhanahu ta'ala da tsarkake shi daga waɗannan abubuwa marasa kyau ma'anil kalimat ma'anonin da za a fahimta a cikin wannan hadisi na kalmomin kafin mu zo fa'idodin hadisin. A cikin hadisin an ce kalimatani kalmomi guda biyu me ake nufi da kalmomi guda biyu ana nufin ai jumla tani jumla guda biyu tunda ba kalma ba ce a larabci in aka ce kalma shine kamar misali a ce a alfi'ilu ko a ce alwalad misali shine kalma guda ɗaya to amma ai jimla ce sai aka amfani da cewa kalima tani ai jimla tani jimla guda biyu subhanallahi wa bihamdihi kun ga ai jimla ce subhanallahi alazim nan ma jimla ce to abinda ake nufi da kalma tani anan jimla tani guda biyu habiba tani ababan soyuwa guda biyu ai sifatul lillahi ta'ala ai mahabuba wannan sifa ce ta Allah maɗaukin sarki wannan soyayya so ɗin siffa ce ta Allah a wannan hadisi ya tabbatar da cewa ashe Allah yana so siffa ce ta Allah san abu shi yasa aka ce yana son waɗannan kalmomi guda biyu subhanallah abin da yake nufi da subhanallah at tasbihu huwa tanzihu shine tsarkakewa ma'anahu ma'ana abin da ake nufi da subhanallah at tasbihu tanzihan laka ya rab ina tsarkake ka ya ubangiji an kulli ƙasin daga dukkan wata tawaya fi sifati a cikin sifofi aw fi mumathalatil makhluqat ko kuma a cikin kamanceceniya da halittu to Allah an tsarkake ka shi yasa aka ce subhanallah wannan shine ma'ana subhanallah wa bihamdihi at-tahmid huwa zikrun huwa zikru awsafil mahmudi alkamilati shine ambatan sifofi na godiya ko sifofi na wanda ake godewa wanda suke cikakku wa af'alihi da ayyukansa alhamida ababen godiya ma'a mahabbatihi tare da soyayyarsa wata azimihi da girmama shi ana san shi kuma ana girmama shi yasa aka ce wa bihamdihi da godiyarsa al'awim da aka ce subhanallahi al'azim ana nufin ai annallaha ta'ala azamu min kulli shay'in hakika Allah maɗaukin sarki shine mafi girma daga dukkan komai duk wani abu mai girma Allah yana samansa duk wani abu da yake da girma da matsayi to yana ƙarƙashin kulawa Allah da ikon Allah da ƙudura Allah to shine al'azim ɗin. mun fahimci subhanallahi mun fahimci ne. mun fahimci habiba tani mun fahimci subhanallah mun fahimci wa bihamdihi sannan mun fahimci al'azim min fawaidil hadis daga cikin fa'idojin hadisin ma'ana abin da hadisin za a fa'idantu da shi na farko jawazi imalis saja'i bi sharɗi adami takhallufi halaccin amfani da saja'i a bangaren balaga akwai abin da ake ce mai saja'i to ya halatta a yi saja'i amma da sharaɗin kada a kallafa a takura na biyu fadlu hatainil kalimataini a hadisin za mu fahimci falalolin waɗannan kalmomi guda biyu mun ji kalmomi guda biyu ana nufin jimlatai ne kenan min zikirin lahi azza wa jalla na daga zikirin Allah maɗaukin sarki. Na uku, isbatu sifatil mahabbati lillahi azza wa jalla. Tabbatar da siffa ta soyayya ga Allah maɗaukin sarki tunda a hadisin ya ce, Habibatani ila Rahman. To sai hadisin abinda za a fahimta shine a tabbatar da siffar soyayya ga Allah Madaukin sarki, siffarsa ce, Alal wajihin la'iki billahi ta'ala akan fuska da ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala. Za a faɗa a ce Allah yana so to amma ya san nasu yake wallahu alam amma za a tabbatar da cewa Allah yana soyayya kamar inda Allah yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutadahhirin kun nan ma an fahimci abin da yake na soyayya inna Allah ma'allazina taqaw ladzina muslimun kun ga ma iya kenan yana tare da su to haka dai ake tabbatar da sifar soyayya ga Allah na hudu abinda za mu fahimta a wannan hadisi shine isbatu ismin rahman isbatu ismin rahman lillahi ma'ana isbatu ismin rahman lillahi azza tabbatar da suna na arrahmanu ga Allah maɗukin sarki wannan suna na arrahman suna ne na Allah kuma yana daga cikin sunayen Allah wanda suke masu kyau na biyar alhassu ala hadha kalili alkalimatil kathir alhasanat ma'ana kwaɗaitarwa kan wannan zikiri wanda yake alƙalilil kalmat me kalmomi wanda yake kaɗan alkasirul hasanat amma kuma mai yawan kyawawan lada in ka yi shi ƙalil kalmomi ne kaɗan amma kuma ladansa mai yawa ne na shida an na zikira ya tafawa balu hakika shi zikiri yana fifituwa wani zikirin ya fi wani zikirin wani zikirin ya fi wani zikirin wa yattabi ulaka tafadulal ujur sannan zai bibiye ka abin da yake falalolin wannan ladaddaki da aka ce za a samu to zai bibiye ka za ka same shi na bakwai isbatul mizan wa hakun, hakun tabbatar da mizani a ranar alkiyama cewa wannan gaskiya ne Allah ya ce wa naba'ul mawazinal isdal yawmil ƙiyamati fala tuzlamu nafsun sha'i'a. za mu sanya mizani na gaskiya a wannan rana ba za a zalunci kowa ba to wani hadisin kaga ga aya ga hadisi an tabbatar cewa ashe akwai mizani in an mutu akwai hisabi za a auna ayyukan bayi tunda an ce me aka ce sakila ta nufin mizan wannan kalmomi masu nauyi ne akan mizani kaga ashe akwai mizani kenan wannan hadisi ya tabbatar da mizani sannan a wata aya Allah yake cewa fa man ya'mal misqala zaratin khairan yara wa man ya'mal misqala zaratin sharran yara saboda in an auna kenan wanda ya aikata alkhairi zai ganshi wanda ya aikata sharri nan ma zai ganshi na takwas fa'ida wannan hadisi yustahabbu an so liman ragaba gairahu ga wanda ya kwadaitar da waninsa fi amalin a cikin wani aiki fi amalin ma kenan a cikin wani aiki na daban an yi zakira lahu shay'an ko an ya zukura lahu shay'an min fawa'idi da ya faɗa masa wani abu daga cikin wannan fa'idojin. To wannan abin da aka so kenan idan za ku kwaɗaitar da wani mutum ko wasu mutane akan wani aiki da za su aikata an so ka kawo musu fa'idar wannan abu domin zai ƙarfafa musu wajen aikatawa to shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya amfani a wannan hadisi wajen kwaɗaitar da bayan Allah falaloli da alkhairai da za a samu a cikin wannan hadisi daga kuma fa'ida to shi yasa wannan fa'ida ta takwas take nuna mana idan za ka gaya mutum abu yana da kyau ka samu wata fa'ida ko wani abin da yake falala da za ka samu a cikin aya alkur'ani ko hadisi to wanda shine a takaice wannan hadisin abin da ya kunsa da kuma kalmomin da suke ciki a insha Allahu a lokaci na gaba za mu ji kuma da hadisin da muka zo da kuma ma'anoninsa insha Allah haka za mu ɗauki hadisan wajen hadisai ɗari uku ne insha Allah zuwa sama za mu ɗauke su daki-daki da kuma saƙon da yake ciki a ci gaba da bibiyan mu insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka haife mana ka sa mu cika da imani baki ɗaya waɗanda suka mutu daga cikin dukkanin al'umman musulmai Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama Allah ka sa aljanna makoman mu baki ɗaya ka sa mu dace wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahabi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mmm. hmm sannan kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar gurup gurup na kamar wasu ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook hanyar dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanya a buɗe take za su iya tuntubar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tasha hanya abu da take